والصلاة والسلام الأتمان أكملان على حبيب الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الناس اتقوا الله تعالى الذي خلقكم وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير فإنه لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه عباد الله إنه قد آن الأوان على العباد أن يتخذوا السبيل إلى الله سبحانه وتعالى بالتضرع إليه والدعاء قال الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمر فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون أيها الأحباب لقد أصبحت الدنيا ما فيها إلا تأب وفتن وغرور والأمور قد انقلبت على عاقل تجعل الشباب شيوخا وتذر العاقل حيران فلا يدري أين يأخذ منها عباد الله ألم تروا كيف صار السهل صعبا والصعب سهلا يموت الناس جوعا ومرضا ويزن بعض وينشر الأمراض حتى لم تكن تسمع بها انظروا إلى التجار والحكام وإلى العمال والرجال والنساء والصبيان تغيرت الأمور تماما لقد صدق الله عز وجل حين يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم قال عز من قائل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي أمنوا لعلهم يرجعون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الذي يقبل كل من أناب إليه قائلا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه من أحب إليه من عليه وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون الإنابة في الحقيقة هي الرجوع إلى الله عز وجل والإقبال عليه والإنابة إلى الله هي مفتاح السعادة والهداية لقد قال العلماء الإنابة على ثلاث أوجه إنابة من السيئات إلى الحسنات وإنابة من كل ما سوى الله إلى الله وإنابة من الله إلى الله عباد الله الإنابة إنابتان إنابة عند الرخاء وعدم الشدة يقول الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وإنابة عند الإحرار وإذا مس الناس ضر دعا ربه دعوا ربهم منيبين إليه وذلك كإنابة فرعون ومن شاكلهم ومن, ومن, ومن سلك سبيلا عباد الله الأنبياء والرسل كلهم منيبون إليه هذا نبي الله داود عليه الصلاة والسلام يقول قال تعالى وظن داود إن أنما, إنما فكرناه فاستغفر ربه وقر راكئا وعناب ونبي الله سليمان قال الله عز وجل حكاية عنه ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب وشعيب عليه الصلاة والسلام يقول وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال تعالى ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب وإبراهيم قال عز وجل إن إبراهيم لحليم أواه منير أيها الأحباب إن من علامات الإنابة التخطر على فوات الساعات قال عليه الصلاة والسلام شغلونا عن الصلاة الأصل ومنها أيها المسلمون الاعتماد على الله بكتابة النصوح يكفي بذلك قصة الفضيل ومنها أيها المسلمون لوم النفس على القصور في الطاعات أيها المسلمون للإهابة فضائل جبة منها الهداية والسعادة قال الله عز وجل ويهدي إليه من أناب ومنها البشارة قال الله تعالى والذي ليس الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى ومنها الوقاية من العذاب وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ومنها دخول الجنة قال الله تعالى وأزلف الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تؤمنون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن وجاء بقلب منيب اللهم اجعلنا من المنيبين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله bayan godiya ga Allah da talaki ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma tana magana akan cewa ya kamata bayi su koma Allah ta hanyar addu'a da da gare da ayyukan da ba da kyau da kuma yin addu'a ga bayan an su cikin Allah ya fi yan uwa musulmi hakika lokaci ya yi da ya kamata mu riƙe hanya zuwa ga Allah madaukakin sarki ta hanyar kaskantar da kai da kuma yin addu'a gare shi Allah madaukakin sarki ya ce ashe lokaci da ya ga masu imani ba zukatan su ji tsoro saboda ambaton Allah da ake kai da kuma abin da ya sauka na gaskiya kada bayan su kasance kamar wanda aka wa littafi gabanin lokaci ya yi tsawo a kan zukatan su da ƙeƙece mafi yawancin su ɗaya ne ya ku yan uwa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika duniya ta waye gari wahalhalu sun yawa cikin ta fitintinu sun yawa a cikin duniya ruɗe-ruɗe ya yi yawa a cikin duniya al'amura sun juye bisa ga yadda ba a san su ba za ka ga matasa ruhura ta cika kawunan su ta cika gashin za ka ga duniya a yanzu kawa waye gari ta bar mai hankali cikin ilmuwa bai san ina zai kama da gare ba ya ku bayan Allah ba ku gani ba zuwa da al'amuran suke da sauƙi a da sun dawo da tsanani yanzu ba ku gani yadda abubuwan suke da sauƙi yanzu kuma sun juya sun kuma da tsanani za ka mutane suna mutuwa saboda yunwa da rashin lafiya yan uwa musulmi za ku ga hauka ta kama wasu da abin da ya kamata su hauka saboda shi ba ya uwa musulmi rashin lafiya ya yaɗa irin wanda ba mu jin labari ne a da kafin ya riga ya shigo da yawa cikin duniya yan uwa musulmi mu kalli yan kasuwa yadda ha gani an kasuwa ya kai sai abu ya baka sosai mu didi shugabanni masu hukunci mudidi ba aikin gwamnati mudidi maza da mata mudidi didi ƙananan yare da al'amura suka canza yan uwa musulmi Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce lalle Allah maɗaukacin sarki zai canza ma al'umma a dan suka sunce a kai sai sun canza da nan. sai ayyukan sun canza sannan shi ko Allah ya canza musu ya ku yan uwa musulmi mu sani duniya abubuwa sun shigo ta da yawa Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a cikin Qur'ani yace lalacewa tattalin arziki ya bayyana a bisa su da kuma a cikin cikuna saboda da abin da mutane su haifar hannayen mutane suke aikatawa Allah ya yi hakan zai kasa namu sa kasa abin suka aikata da nufi kawo masa ya ku yan uwa musulmi dawowa ga Allah shi ne mafita a cikin du'a da muke samu kan wace Allah ma madaukakin zarfi ya faɗa a cikin hadisul qudusi bawa na a duk lokacin da ya zo zuwa da yin zan karɓe shi idan ya zo min da rana zan karɓe shi idan ya zo da dare zan karɓe shi idan ya tafiya zuwa gare ni kuma zan yi gaugawa zuwa gare shi wato hanyar fuskata idan bawa na yi muku kusan turiya da zira'i guda ne ko zan kuma da gaba guda ya ku yan uwa musulmi ku sani komawa zuwa da Allah shine wato ta hanyar fuskantar ubangiji da ayyuka masu kyau da kuma barin sabon Allah ya ku yan uwa musulmi komawa da Allah mabuɗi na samun sa'a duniya da lahira hakika malamai su faɗa suka ce komawa zuwa da Allah hukunci guda uku ne komawa zuwa da Allah ta hanyar barin sabon Allah zuwa da kyakkyawan ayyuka na kwarai komawa zuwa ga Allah daga duk abin da ba Allah ba sai mutum ya koma zuwa ga Allah sannan komawa daga Allah zuwa ga Allah madaukakin ya kuma yan uwa musulmi komawa zuwa ga Allah ya kasu kashi biyu akwai komawa zuwa ga Allah lokacin da mutum yake cikin yalwa ba ka cikin matsala ba ka cikin rashin lafiya kawai suna kama hanyar ibada ga dangadar kana kiyamun laili kana azumin nafila kana addu'o'i babu abin da kake sa gaba illa ka samu aljanna a uwa musulmi wannan ne Allah wadda sarki sarki ce, yana da sanin wasu bayan Allah na ya yace su ne waɗanda idan suka aikata alfasha ko suka zalunci kawun su hanyar aikata zunubi za su tuna da Allah maɗaukacin sai fari, sannan kuma sun sani babu wani cikin zunubi sai Allah sannan akwai komawa zuwa da Allah lokacin zai shiga mat talauci ya kama mutum ko rashin lahiya ko ya shiga wani kuncin rayuwa sai mutum ya koma zuwa da Allah wannan hadda da kafirai suna irin wannan don suka ji mutuncin su kowa da Allah madaukakin sarki Allah maɗaukacin sarki yace wa idza massan nasa durrun da'aw rabbahum munibina ilayhi idan mutane sun ta kama sai su dinga kiran ubangiji suna masu koma zuwa gare shi kamar yadda ya faru da fir'auna da Allah madaukakin sarki ya dinga aiko mai ayoyi daban-daban har ayoyi guda tara fir'auna yana cewa yayi imani idan aka kure ya masa ya sake komawa kamar yadda abin ya faru kusa kusa gare mu shugaban kasar Cana lokacin da wannan cuta ta corona virus ta shigo cikin ƙasar za a ga hadda masallaci sai da ya ce irin musulmi yadda mai afuwa su sannan kuma yadda addu'o'insu kun ga wannan komawa ce ta dole a wai dan mutum na so garin su ba ya fi yan uwa musulmi annabawa da manzanni dukkanin su masu kowa a kuma zuwa da Allah ne mu dai annabi Dawud alaihi salatu wassalam lokacin da ya wata shari'a sai bayan wannan ya wata da sun wace sannan ya gano ya kuskure Allah madaukakin sarki ce wa zanna Dawudu annama fasalnahu annabi dawud ya tabbatar da mun jarrabe shi ne fasta da son rabbu yana da gafar ubangijinsa wa kharara ki an yafadi yana da ruku'i wa na bayan da kuma da Allah mudidi annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam da rantsuwa da Allah zai zagaya matansa da baki ɗayan su ko shi kai ciki ta ahi dan miji ya samu sunan zuwa yaki Allah madaukakin sarki ya haƙiƙa mun jarrabe annabi Sulaiman muka jeho akan kujerar ta mulki jasadan jiki rabin jiki wato babu ta ko guda cikin su ko guda ba su aihu ba illa guda ta aihu kuma ta aihu rabin mutum ya gane ya yi kuskure sun ma'ana ba san kuma ga Allah ba ko ta kuskure mu da bi annabi su aihu bayan ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya ce wa matan su yi illa billahi dacewa ta ba ta kasance ba sai ga Allah gare su ne dogara kuma zuwa ga yake ke komawa mu da bi annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce, yace zalikumullahu rabbi alaihi tawakkal wannan shine ubangiji na gare su dogara wa ilaihi ujibu kuma zuwa ga yake nake komawa dan annabi ibrahim Allah madaukakin sarki yace inna ibrahim la halimun lalle annabi ibrahim ya kasance ne yawan hakuri Allahu ne yawan kuka munibku ne yawan komawa zuwa ga Allah ya ku yan uwa musulmi mu zama ku komawa ga Allah ta hanyar takaita abubuwan da ba su da kyau mu kara daga cikin ayyukan da'a da kuma ayyukan alheri na daga cikin alamomin komawa ga Allah ya uwa musulmi cizon hannu akan kucewa ayyukan da'a aiki na da'a in ya kuce maka sai ka ji zafi ga ranka kamar yadda ya tabbata a nabi Salma, wata rana ya yi zikiri da ya la'asa ba har rana ta kwaɗi ya yi addu'a ga waɗanda suka shigar da shi da kuma mutulikan makka ya ce shagaluna an salatin asir Kun ɗauke hankali sun shigar da sallah asir mutane ta ba har rana ta kwaɗi manzon Allah ya damu su akan wannan kai ma haka aka sun sun damu ka yan aiki alheri ya kuce maka da gaskiya akwai fuskantar Allah da kayan tuba da fatacciya ya tabbata a cikin kissa wani bawan Allah daga cikin manyan manyan malamin jira da Fubai jir ya kasance wato dan fasi ne wata rana son wata mata ya kama ya ce ya hau katanga zai fada gidansu ya iskota kawai sai ji mai karatu yana karanta alam ya annabi na amanu a kai lokacin da ya yi ga masu imanin su tsoron Allah yana sama katanga ya jiwa ga aya ana karatu kawai sai ya to ya kamata shi kai ne ya tuma Allah ya bar wannan aiki kuma ya tuzo kuma ga Allah ya zama daga cikin maimayin malaman duniya kan hajji ana wani kubai rahmatullahi alaihi ɗan uwa musulmi daga cikin alamomin kuma da Allah shi ne zargin rayuwa akan taimakawa cikin aiki ba mutum ya dinga zargin rayuwa kai me yasa ba ka zuwa makaranta me yasa ba ka kiyamun laili me yasa ba ka azumin lafiya ka dinga zargin rayuwarka wannan alama ce mutum ya kuma ga Allah ke ya ku yan uwa musulmi komawa ga Allah yana da fa'idodi da kalla mai yawa daga cikin mutum na samun shiriya da kuma sa'a rayuwar da lahira akwai wani bawan Allah da ya bayar labari yace ya shiga matsala ya shige gida babu abin da kai sai in ba sallah kwana 40 yace kafin ya fito duk bukatu shi Allah ya biya mai kuma ya shiga cikin warwala. ya fi yan uwa musulmi komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki daga cikin abin da mutum ke samu sa'a shine bishara Allah madaukakin sarki yace wallahi laysa nabuqabuka an ya'buduka wa anabu ila Allah lahumul busra Allah madaukakin sarki yace wasu ne sanci dabu akan bauta masa sannan kuma koma zuwa ga Allah suna da bishara wurin Allah ba da kusurci na daga cikin amfanin komawa ga Allah shine samun kariya daga azabar Allah idan muka riba za mu ga labari ya bazu cewa wannan cuta ta bazu a cikin duniya ko ta bullo a cikin ƙasar China an ce musu zuba da ita ba duma kamar ba mu mai bane kaga kenan an samu kariya ce Allah ubangiji ya kara kare Allah ya kare duniya ba cikin daga wannan cuta kuma Allah ya yi ya ku yan uwa musulmi Allah madaukakin sarki yake wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijin wa aslimu lahu ku miƙa wuya zuwa gare min qabli an ya'tiyakum al'azab tun gabanin azab su zo ku ba kun mala kun san kuma ba ku taimako na daga cikin amfanin komawa da Allah shine shiga aljanna Allah madaukakin sarki yace wa kullu Jannatu za a kusanto ga aljanna للمتقين كما والله غير بعيد ba nisa ba za a kusanto su da aljanna Allah yace hada ma tu aduna wannan shine abinda aka yi alƙawari likulli awwadin ga dukkan yawan kuma ga Allah hafiz ne kiyaye dokokin Allah man khashiyar rahman wanda ke jin tsoron Allah ne rahama bil gaibi a koye waja'a bi qalbi munib kuma yau zuciya mai komawa zuwa ga Allah ne uwa musulmi ana samun shiga da sai komawa gare shi ya ku yan uwa musulmi idan mutum na son ya cikin matsala ya samu shiga cikin matsala kai ya koma zuwa ga Allah dole sai an kauda kai ga wasu abubuwa sai an yi hakuri ga wasu abubuwa sai an ba zuciya hakuri ga abubuwa yan kasuwa ku kuma ma Allah ma'aikata gwamnati su koma ma Allah masu mulki su koma ga Allah lokacin za a ga al'amura sun yi dama amma in ba haka da lokacin da aka yi nuka cikin sabon Allah abubuwa su je suna shigowa da ba a jin daɗin su Allah kuma roƙonka Allah ka gyara halayen mu Allah duk wata musiba da aka cikin kasar da kama Allah ka ɗauke mana ita ya Allah kai mana kariya da kariyarka Allah ka taimake mu taimakonka ya ubangiji وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم قوموا الى صلاتكم يا رب Allah'a emanet